عائشه بنت ابي بكر الصديق ام المؤمنين رضي الله عنها gaskata siddiqatun ya kun sadiq ya aisha matar ma'aiki mumina maganar uwa gun muminai zan ba ku ni tafi can magafci kai ko zo ka ji mumini zan fassara maka zantukan da ta ambata kan wanda bai son aisha ku biyo ni ne. ta ce idan har baka so na kar ka zo kabarin muhammadu don gidana ne fani jinyarsa har mutuwarsa ni ce mai kula domin akan cinya ta manzo ya bar ni manzo mijina ban ga ɗai kafinsa ba Allah ya bani saboda shi aka yoni ni Jibrilu shi ya taho da hoto na garai a cikin mafarki sai ya ganni ya so ni ni ni Aisha an sauke ayoyi dalilin kazzafi Allahu ya wanke ni ni wannan cikar matsayi kwarai da ta goma shi Allah ya karba min fara faɗa ya isar wani duba cikin ƙur'ani Allah ya saka ya la'anci wanda ya kirkiro kasafi wani hakanan a ƙur'ani ya bona an faɗa ni mumina kuma muhsina aka ce wani to kun ga har wahayi yana sauka a halin nan da manzo ce mayafi ɗai da ni waye ko wannan wanda zai ce babu ni a cikinsu ahalun baiti dole a sadani mun gaskata siddiƙatun yagun sadiq ya aisha matar ma'aiki mumina a cikin batu na humaira aisha mumina na bincika zancenta wanda ta bayyana kan annabin muhalinsa duk da ta zayyana ita ce ta ce halinsa ne ƙur'anuna. Mun gaskata siddiƙatun yaƙun sadiq ya Aisha matar ma'aiki mumina. Kuma ɗan kaɗan baiwar humairatu Aisha ita ce budurwa kanta alwashi na sha. Wallahi son da Habibu ce yi wa Aisha mu ya ishe mu a duniya muka cancana. Mun gaskata siddiƙatun yaƙun sadiq ya aisha matar ma'aiki mumina kaifin basira rabbi ya yi wa aisha tarin yawan ilimi yana gun aisha ba jami'a ɗai mai sani yana aisha duk duniya sunna da su aka bayyana mun gaskata siddiƙatun ya gun sadiq ya aisha matar ma'aiki mumina duk mumini a halinsa zai so aisha duk mai nifaka dole zai tsani aisha alhamduni mamu da ɗagun aisha dan tibi na yo yabo kan aisha mun gaskata siddiƙatun yagun sadiq ya aisha matar ma'aiki mumina mun gaskata siddiƙatun yagun sadiq ya aisha matar ma'aiki مؤمنا